بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi ashirin ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 31 ga watan maris shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a darasin mu na jiya man tsaya karshen kitabul ashiri ba a cikin wannan littafin mai albarka littafin muwatta malik wanda yake a yau za mu tashi farkon kitab na 43 kitab na 43 kitab ne da imam malik ibn anas ya ware hiskum da guda domin bayani akan abin da ya shafi diya yasa ya ce kitab al'uqul idan aka ce al'uqul jam'i ne na aqal aka ce aqal kuma ita ce diya yuqalu aqaltal qatila idza adaita diyata laraba suna cewa aqaltal qatila ma'ana ka biya diyar ka biya diyar wanda ka kashe shine aka ce aqaltul qatila idan addaita diyata an ka ba da diyar wanda ka kashe imam asma'i fitaccen malamin loha din nan yake cewa sumiyat diyatu aqlan لأن العبلة كانت تعقل بفناء ana kiran diyar suna ديار سنة عقلني لأن العبلة domin راقما da ake kawo a matsayin diya kana tuqalu ta kasance ana daure ta ne ana sanya mata da baibayi ne bifina'i waliyal qatil a farfajiya a sarari na auliya uddam na yan uwa wanda ake musu kisa in aka kawo rakuma sai a ajiye su a kofar gidansu a ce ai diyar wani ce aka kawo shi yasa ake kiran ake kiran diya da sunan akalan to daga nan da sai ya ci gaba da sunan shi akalan sawa'un raƙuma ne kuma ko ba raƙuma ba ko da kuɗi ne sai a kira shi akalan ko da duk abin da aka bayar a matsayin diya sai a kira shi akalan ko ibulu ko zahab ko fibba da sauransu sai a kira shi da suna akalan shine kitab na 43 kenan قال رحمه الله عز وجل كتاب العقول باب ذكر العقول قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس مئة من الإبل مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس قال رحمه الله كتاب العقول wannan kitab ne da zai bayani akan abin da ya shafi diyya diya kuma ya shafi na duk raunuka na jirahat eh, abin ciwo da aka ji ma wani sawa'un jin ciwon ya kai ɗungurungun ne ta hanyar kisa ya zama na an kashe shi da gangan da kuskure ko kuma a'a ya kasance an fasa mashi kai ne har abin ya kai ga ɗaye wannan fatar da ke sama ya kai ga taɓa fara fata da ke ƙasa kusa da ƙwaƙwalwa misali ko kuma ya kai ga karaya ko kuma ya kai ga an huda mu mutum ciki ta baya wani abu ya shigo ciki ko kuma a'a ya kai ga an gutsare mashi haƙori ko kuma an gutsare mashi yatsa ko kuma an gutsare mashi abin nan gwiwa ɗaya an mula an gutsare mashi abin nan wannan ko ne yatsa ba yana da matakala hudu uku ba ne in ban da ibham eh to shin wannan saman aka gutsire wa mutum banda kasan kenan ko ko a'a an dake shi ne ta yadda an ɗauke mishi ji baki ɗaya ko kuma an dake shi ne an mai wani abu ne ko an ba shi magani ko waɗansu abubuwan da suka ɗauke mishi gani gaba ɗaya ga idanuwan amma baya gani da su ko kuma ga idanuwan amma da ido ɗaya yake gani kullum da ke ko ko an yi mishi wata dabara ko an busa mishi wani abu da kuma an ɗauke mishi ji gaba ɗaya baya ji to duk diyoyin waɗannan da ake ba ko karaya aka yi kun gano wannan da kyau ko mai mota ne ko mai babur ne ɗebo mutane fi fi fi fi fi fi da ya haka ya kwatsa kawai sai lifta da su cikin wani rami daga wani iya karaya biyu sai wani iya karaya uku sai wanda ya kaza sai wanda ya kaza to ya batun diya take kasancewa ana idan ya tabbata cewa akwai gangancinsa a ciki targaɗe aka jima wani karya shi aka yi da sauran da raunuka da ake jima mutane me yi matsayin waɗannan al'amurra ɗin a musulunci ɗaya kenan na biyu idan an tashi magana diya akwai abin da ake kira a tun kamila diya cikakkiya idan aka ce diya cikakkiya ita ce raƙuma ɗari ita ake kira da cikakkiyar diya to kenan idan aka ce nisfu diya kuma nawa kenan hamsin idan aka ce sulusu diya bi bisa ukun diya nawa kenan sulusu ba talatin da uku da wani abu raƙuma talatin da uku da wani abu su ne sulusu diya saboda ka sai mu gane yararraka ɗaya kenan da kuma abin da ke sawa a bada diyar kowace Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu ya zama na ba mu za aiwa ba ba kuma mu za mu yi ba ke قال رحمه الله عز وجل كتاب العقول باب ذكر العقول باب da zai ambaci abin da ya shafi nau'uka na diya قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس مئة من الإبل حدثني يحيى عن مالك yace yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni wannan daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina shi kuma yahya ibn yahya al da aka ce al ana nufin ya kenan kabilar su ita ce kabilar lais ko kuwa a'a a asali tarihinsu yana komawa ne zuwa ga wani mutum da ya musulunta a hannunsa su ziriyar su ya haya ibn yahya al tafiya tafiya iyaye da kakanni an ruwaito sun musulunta ne a hannun wani mutum shi wannan mutumin yana jingina kan allaisi ne kenan su ma sai su zama allaisi wala'an kenan ana magana kan cewa wanda ka yanta shi kai tsaye zai anta maulahu to wanda ya musulunta a hannun fa wasu suna ganin wanda ya musulunta a ka shi ma yana cikin mawali wasu kuma suna ganin baya cikin mawali saboda nisbar da ake tana tasiri akan wannan kamar imam al-bukhari muhammad ibn ibrahim ibn isma'il ibn mukhaira ibn bartisiba al-bukhari al-ju'fi al-ju'fi kakannin kakannin imam al-bukhari wanda ya musulunta ne a cikin su ya musulunta a hannun wani mutum da ake kiran shi al-ju'fi ma'ana nisbatin ila qabila ta ju'uf kenan sai su ma ake kiran su al-ju'fi amma al-bukhari asalin sunan garin kenan amma al-ju'fi kabilar wanda kakannin kakannin su suka musulunta a hannun su yahya ibn yahya al-laythi fitaccen malami ne a kasar andalus spain kenan asbania kamar yadda muka sha maimaitawa yayi riwayar muwatta a wurin zayyar bin abdurrahman ash ya zama na bayan yayi ruwayar muwatta din ma a nan garin andalus kuma ya ga ami muwatta yana nan da ransa shi kenan sai ya kama hanyar madina tun daga spain tun daga yammacin duniya ya kama spain har zuwa kasar ya kama hanya har zuwa birnin madina inda ya je sake ruwayar muwatta din a hannun imam malik a gaban imam malik ibn anas in banda wasu babi guda uku a cikin kitabul itikaf da yake yayi kokonto anya ya roice su wurin malik din ko bai su ba shikenan sai ya tabbatar da ruwa shi ta farko ta zayyad bin abdurrahman kisa za ga a waɗannan babi din za ga ya ce kala zayyad kala malik maimakon ya ce ya abin da muka saba gani ya haya kala malik ubangiji subhanahu wataala ya ji kansu da gafara baki da ya saka musu da alkhairi kuma yana cikin waɗanda suka roƙi mu da ƙarshen ƙarshe قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر malamin malik anan shine abdullahi dan abubakar bin muhammad abubakar dan muhammad bin amr muhammad dan amr bin hazmin amr dan hazmi an abihi daga wurin babansa baban wa kenan baban abdullahi dan abdullahi shine malamin malik yace haddath abin nan an malikin an abdullah daga abdullahi bin abi bakarin abdullahi dan abubakar sai kuma yace mana an abihi daga babansa baban shi abdullahi kenan shine abubakar bin muhammad kenan ko an anna fil kitab alladhi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle tabbas zahir ya tabbata a cikin wannan littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi ya bai ma amr bin hazmi amr bin hazmi shine kakannin kaga akwai abdullah ɗaya kenan sai baba abdullahi abubakar kenan sai baba abubakar muhammad kenan sai baban muhammad shine amr bin hazmi shine na hudu kaga akwai kakai akwai jikoki kenan to a rubutu a takardar da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rubuta ma amr bin hasmi ya tura shi da shi zuwa kasar zuwa kasar yaman kuna ji da ke ko wanda yake littafi ne ba karamin littafi ba littafi ne da ya hada littafi ne kamar da imam zurkani yake cewa a kitabun jalilun fihi anwa'un kathira min al-fiqh fi zakati wa diyat wal ahkam wa zikri al-kaba'ir wa talaq wal itaq wa ahkam as-salah littafi ne ba karamin littafi ba ya tara nau'uka masu tarin yawa min al-fiqh na abin da ya shafi fiqh fi zakati azaka wa diyaj da diya wal ahkam da hukunce hukunce wa zikir kaba'ir da wa zikir kaba'ir da ambaton manya manyan laifuka wa talaq da shika ko da saki wal itaq da antawa wa ahkam sala da hukunce hukunce sallah musamman fi sabil wahi hakan na kuma malamai sun ambace shi ya tara al fara'id wa sunan wa diyaj annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aiki amur. muna hazmin da wannan littafin zuwa kasar yaman nuskar littafin ita ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin nabiyyi ila sharahbil bin abdikilal wal bin abdikilal wa nu'aym bin abdikilal duk su ne sarakunan kasar yaman a wannan lokaci annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya aika masu wannan doguwar takarda da take dauke da hukunce-hukunce daban-daban na waɗancan abubuwan da muka ambata daga cikin takardar da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aika da ita akwai wannan qala anna fil kitabin ladhi katabahu lalle a littafin nan da manzon Allah sallama ya rubuta ya rubuta shi ga Amr bin Hazm da ya aika shi zuwa kasar Yaman fil uqul a bangaren abin da ya shafi diya game da muka faɗa cewa akwai hukunce hukuncen diya ciki anna fil nafsi mi'ata min al ibl lalle a kisan kuskure da aka yi za a bayar da raƙuma ɗari shine diyar wanda ya kashe mutum ya ba da raƙuma ɗari a darasi a babi na can gaba babi na hudu za a zo a yi bayani kan abin da ya shafi ya ake kasa raƙuma ɗari shin zai ɗauko da sabuwar haihuwa ne da wacce aka haifa ta bayan kwana uku da waye diddin lissafi kai ɗari ba haka ba ne akwai idan kisan kuskure ne muhammasa ce ita akwai nau'ukan raƙuman da zai bada irin su ashirin ashirin ashirin ashirin guda biyar sun zama nau kenan ɗari idan kuma kisan ganganci ne to su kuma murabba'a ne hudu za a raba su akwai iri kaza zai bada ashirin da biyar iri kaza zai bada ashirin da biyar iri kaza zai bada ashirin da biyar kamar yadda bayanai zai zo amma dai mu sani a kisan kuskure raƙuma ɗari zai bayar kuma za a zo a yi bayanin ya nau'ukan raƙuma ɗarin zai bayar za a karɓe su nau'in iri kaza masu shekaru iri kaza zai ba da guda ashirin ne ashirin da a eh, ashirin masu shekaru iri kaza zai ba da ashirin haka za a lissafa su قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم وفي الأنف hanci إذا أوعي idan aka katse shi duka aka katse ma mutum hanci duka mi'atun min al-ibil za a bashi diya kamila ne za a bashi cikakke diya ne mun samu diya kamila guda nawa kisa shi karan kansa diya ne kamila kuna ji da ke ko haka na a katse ma mutum hanci duka a ɗaye mashi hanci sawa'un abin nan ya ake ya ake dai suka ɗaye mashi hanci to diya kamila za a bayar kuma ɗari za a bayar قال وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة إذا أكت المأمومة جمع مفرق كنكو أنا جمعت أكم مأمومات وهي التي تصل إلى أم الدماغ shine raunin shine abin da ke kaiwa zuwa ga can kusa da asalin tashar abin nan kwakwalwa kusa rauni ne da idan an yi wa mutum shi raunin yana kaiwa can zuwa ga uwar kwakwalwa wahiya shaddu shajat in ji zurkani ce ita wannan ciwon yana cikin ciwo mai zafin gaske da ake ji mutum su domin idan aka yi tsawa faduwa yake yi a suni idan raƙuma suka yi kuka kukan raƙuma yarda shi yake a ƙasa kamar da ibn suke yake fada mun fahimci wannan da ke ko yana taba shi sosai da sosai ashe za ka ga hamar ubangiji ne za ka ga in aka ira ko ka ji ka ba ba abin nan ashe akwai wasu abubuwa da Allah ta'ala ya sa to in aka mutum rauni ya kai ga irin waɗannan wuraren to kenan ya fara tashi aiki sai a hankali idan wannan ne sulusu diya za a ba da sulusun diya ne rakuma talatin da uku da wasu bayanai a sama wa fil ja'ifati a ja'ifa rauni da aka jiyo mutum ta baya huda cikinsa ya shiga cikinsa kenan ko mithluha za a ba da kwatankwacin abin da aka bayar ga ma'amuma ne nau kenan fulfudiyya kenan ko inda abin da aka bayar daga ma'amuma irin wannan rauni na kwakwalwa shi ma fulfudiyya ne raƙuma talatin da uku da ɗoriya wa fil ne hamsin a ido guda aka katse mutum ido ɗaya to za a ba da raƙuma hamsin ne idan ido biyu ne fa eh raƙuma ɗari kenan al'ain al'ain alce aljinsiya ko kuma alce alhadiyya idan suka ce jinsiya ce ido kenan ya shafi hadda awa hadda wanda yake daman baya gani da idan sai aka katse mashi idan eh wanda ya makance din eh na irin in kenan sai aka katse min shi yauwa sai zama tun da ido ne yana amsa sunan yana amsa sunan ido kuma ya amsa sunan ido eh, eh? ana magana ne awa mai ido daya idan da baya gani kenan aka katse shi eh to shi ke za a ba da nisfu diya kenan su ne raƙuma hamsin kun ji haƙƙin ɗan adam ku mana ji haƙƙin ɗan adam a tsari na musulunci ba wai na farfaganda ba a kashe mutum a zo a cewa an bayan wanshi dubu ɗari biyu da dubu ɗari biyu ko raƙumi ɗaya ta siya ba za ta siya waɗannan raƙuman da za a bayar ba ta siya raƙumi ɗaya ba ta ƙyar ta siya raƙumi ɗaya raƙuman da za a bayar ba haka ake yi ba idan ake wannan waɗanda suke da za su ɗauki za su ɗauki abin nan ɗin ba da diyar za su abin nan in ɗan sanda ne yi misfaya ya kuskuren wuta aƙalla a ce ma'aikatar 'yan sanda ce za ta ba da diyar ba ruwan gwamnatin tarayya a bata ɗin da ake musu kana ganin aka yi su uku su hudu shugaban 'yan sanda ba zai kira yi ja to abin nan ɗin Ah, asusun za a ya fara ƙasa ne malam raƙuma ɗari a sake fitar da raƙuma ɗari a sake fitar da raƙuma ɗari aka irin wannan kowace jiha samu ɗan sanda ɗaya allah ya kiyaye kuskuren wuta jiha talatin da da nan hadda abuja yi hada abuja yi da bakwai malam ya kake ganin raƙuma kenan ɗari ɗari su bakwai eh, su abin nan raƙuma ɗari uku da a raguma wajen dubu uku da waɗansu abubuwa ya kake ganin zai Allah ta'ala ya sauwake wani shine haƙƙin ɗan adam kenan wa filiyadi yadi haka nan a hannu a datse ma mutum hannu wasu yan wane ne yan wane ne kawai kaf aka datse ma mutum hannu aka kama wanda i datse shi kenan yan uwan shi za su da za a je a tari na gaba da a kawo raƙuma hamsin shine an ba da diyarsa wa fi kullu usbu'in a kowanne yatsa guda hmm? eh? wa fi rijli 50 haka na a kafa guda za a ba da abin na rabin diya ne aka datse ma mutum kafa guda aka sare ma mutum kafa guda ko direba ne dan ina da lodi kawai ya haka ya haka ya haka ya watsa mutane can rami ya daddatse musu kafa duk za a ba da rabin diya ne ra kuma hamsin a ga idan mutum biyar ne a uzbillah hamsin hamsin so biyar ɗari biyu da hamsin kenan Allah ya kiyaye wa fi usbu'in a kowanne yatsa guda min ma na abin da ke can yake baya ina maka ambata a baya na yatsu mun a baya ina muka faɗa na yatsu a cikin abubuwan da muka faɗa ina ne ke da yatsu mun faɗi hannu mun faɗi kafa ko ba haka yake ba mun faɗi hannu mun faɗi kafa wa fi kullu usbu'in mimma hunalik a kowanne yatsa ɗaya da ke can ashirin min al-ibil za a bada kuma goma ne aka datse ma mutum yatsa ɗaya za a ba shi raƙuma goma ne kullum da ke ko to ba yatsan aka datse ba sai aka datsa wannan na ɗan saman nan an mula ɗin nan ya zama mai kenan raƙuma uku da ɗoriya in ban da ibham babban yatsa shi malamai sun ƙara ma juna sani kan nawa ne abin diyasa wafi sinni a haƙori haƙori da aka cire mu mutum hakika turas ne ko haƙori dai da yake amsa suna haƙori ana yarba wa mutum mari da kawai sai ga haƙorin tuni ya riga ya bayyana a ƙasa ya sauka ƙasa aka shi wanda ya yi marin sai a ajiye shi kawai sai ya ba da raƙuma biyar wa sinni hamsu haka na haƙori guda za a ba da diyar raƙuma biyar ne wa fil hati hamsin nan ce almudihatu ita ce a shajjatun lati takshiful al'azam raunin da ake jima mutum da yake ɗaya fata kawai sai ga ƙashi mai rarin ya fito da aka gur aka yi haka kawai sai gashi har ya huce fata har ya huce har ya huce wannan fata ta sama har ya huce tsoka kawai ga ƙashi shikenan ara kuma biyar zai bayar a matsayin diya eh eh kuma biya? ko ga ta yi kaɗan ne eh jikin mutum? ai ba san jikin mutum yana da daraja ba sai a saudiya yi kaga mutum ya faɗi ƙasa ka koma gefe guda kwanaka kira 'yan sanda su fitar da shi kalori da ke ko in ya fada rauni haka ko wasu wurare dai masu hatsarin gaske sai dai ka buga ma musikiyar suna ambulance su aka ba su izini a to wani kuma kai ka tura shi fa ita kai ka tura shi fa ayana wuran da yake da kyamarori <laughs> kai malai a can kasar ba ko ina mutum zai ji rauni ka sa hannu ka ka ɗauko shi wajen ba a baka lasisi ba waɗanda aka ba lasisi su ne 'yan sanda da me yake da suna da ambulance kuma za ka buga musu lamba ne da ka buga musu lamba ƙasa da minti uku sun yi su ba wani abu ne da sai an ce to ai kuma ba mai a mota ba kun fahimci wannan da ke ko wannan abubuwan duk mujarrab ne an gwaggwada su sun fara an buga wayar sun zo ko kuma sun ba da uzurin ce akwai gobara wuri kaza da sauransu haka aiki ne sosai da sosai daga jikin mutum ba karamin abin ne yake da shi ba jikin mutum ba karamin abin ne yake da shi ba isa wuraren da suka ci gaba babu yadda za a yi kawai haka kawai a zuwa datsa hanya ba tare da an sa manya-manyan alamu da suke nuna ana aiki a wurin ba ma'ana idan an datsa hanya ta yi hanya ko za a yi kwalbati ko za a yi wasu abubuwa to dole kafin isowa wurin sai an sanya manya-manyan alamu wa alamat kenan don karka zo da mota ka tuntsara ciki ka gane wannan da ke ko ka rubta ciki jikinka ka ɗan ji tsamin jiki ka ce kana buƙatar biya iman eh shi zai biya mana saboda ai bai sanya maka alama da za ka gane cewar ana aiki a wurin ba kai ka riga ka kwalo mota ka kawo ko ka riga ka ɗebo a guji za ga wasu abubuwan rashin sanin yanci da yawa ya taimaka mutane kawai a ce a barwa Allah mutum eh abubuwa Allah ɗin to ba ga ce abubuwa Allah mutum bai yafe ba yanzu imana eh ya ce ya bi mu Allah mana ya san dai in inda ya dai hukuncin nan ne dai to rufe ne za a yi to ya bi mu Allah an je farfajiyar alkiyama a yi ta gani saboda haka Allah ta'ala ya kiyaye ko wani abu ne faru kwara ka fahimci yan uwan wani lafazi suka yi sun yi lafazin sun yafe ne ko sun yi lafazin sun ban Allah in sun yi lafazin sun ban Allah ne ka ci hanyar zubar sauran rana a kaba fa a'a wanda in yi ce ya ban Allah bai fa yafe ba ya ban Allah hukunci ne eh masa hukunci kenan ranar alkiyama za a yi sabon hukunci ka gane ko amma a roƙe shi ya yafi a bi hanyar da ya lafazin ya yafi to haka shi kenan ina fata mun gane waɗannan al'amura ɗin to kuma haka waɗannan diyoyi Allah ta'ala ya kiyaye da a ce za a yi so ɗaya so biyu wasu ce a sai an bayar to sai ga kowa duk wani mai mashin da duk wani mai mota da kowa da kowa ya iya rike hannunsa amma da an yi magana sai a ce ka yafe mana ai mai tsautsaye ne haka Allah ya kaddara kuma haka Allah ya kaddara a bada diyar idan ka koma risala ta ibn abi zaid ya kawo abubuwan a buɗe sosai da sosai ya kawo tafiyar da hankalin mutum diya ce kamila a ba shi wani abin da zai share mai hankali kuna jira da ke ko za a ba shi cikakkiyar diya ne ko a ba shi wani abin da zai tafiyar mai da ji tafiye da ji ko tafiye da hankali zai iya faruwa ta hanyar a rubuta mai wasu magunguna ko a bashi wasu magunguna ko a mare shi ko a fesa mashi wasu duk wasu abubuwa da aka yi da za su tafiye mai da hankali ko kuma su hana mashi ji baki daya to cika gediya za a bashi duk da gashi a tsaye yana tafiya waɗannan al'amura al'amura da tsarin musulunci shari'a musulunci ta sanya su domin kare rayuwar dan adam da komai da komai ba wai haka kawai ya zama na dan uh, adam kawai yana zaune akan yana tafiya akan titi kawai kowa zai iya buge shi da waye da waye da to an yi magana a ce an yi kuskure ne a gani to ko kuskure ko ya tabbata kuskuren ne to diya ita ce raƙuma ɗari za a bayar ba wai idan an ce kuskure kuma shikenan wannan babu wani abin da Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsiri Allah ta'ala ya kare mu baki daya قال رحمه الله عز وجل باب العمل في الدية باب العمل في الدية يد أكي رب دير يد دية تكي قال حدثني يحيى قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال رحمه الله حدثني مالك أنه بلغ إمام مالك إمام أنس يا كان تدني ونن شور بياني يا زوما أن عمر بن الخطاب للي عمر بن الخطاب الله تعالى قال مش يده قوم الدية قوم الدية يا قيمة الدية على أهل القرى أكون وأن سكي براني دية وأن سكي براني فجعلها على أهل الذهب sai ya sanya mutanen da suke amfani da zinariya za su ba da alfa dinar za su ba da dinariya dubu ne kuna ji da ke ko shi ne matsayin waɗancan raƙuma ɗari ɗin wa'ala ahalil warik amma waɗanda suke amfani da azurfa isne ashara alfa dirham za su ba da dirhami dubu goma sha biyu ne waɗanda suke amfani da zinariya za su ba da zinariya dubu waɗanda suke amfani da fibba za su ba da alfibba ta dubu goma sha biyu abin da yake a nan a wannan kalanda duk da na sha maimaitawa a zakka da sauransu in mutum zai fitar da diya kuna ji da kyau in mutum zai fitar sai an sake lissafa su da dinariya amma dai a wannan kalanda ta 1414 ta wannan shekarar kenan diya ta kama ne naira na gugan naira naira miliyan 36 da 803 da 300 da naira 3

mana da yana ɗari uku da uku eh a adam da daraja yake Allah ta'ala ya halarci abinsa kawai ka zo ka kashe mishi haka wannan kisan kuskure kenan eh amma ce mutum ya yi kisa wai a ce wai an kore shi daga aiki an kore shi daga aiki ko kuma a ce wai an kulle shi shekara uku ko shekara ashirin yau shekara ashirin ba ya samu hutu ba ne su je su taru a yadda za a yi batun diya suwaye al'aƙila suwaye al'aƙila idan a sojoji ne suwaye al'aƙila idan a 'yan sanda ne suwaye al'aƙila tun da za a ga soma sojojin da 'yan sanda sojojin platun group group ake ku gane ku za a gansu a karkashe suke a karkashe suke a karkashe suke saboda dole ne ya zamana a yi ta yadda ko da nan gaba gobe ga uwan ku da allura to za ku rike mishi hannu yasa ba wai wanda ya kisan ne kadai zai ba da diya ba gaba ɗaya za a tara a bayar ba ga wannan miliyan uku miliyan talatin da dubu ɗari takwas da uku da ɗari uku da uku jiyar mutum ɗaya a ce abin nan wai an yi daba an yi waye an kashe mutane uku aka tattaro su su ba da wannan jiyar mutane uku ba shi kenan komai ya lafa ba wannan shine rayuwa malamai dole abin nan a kara lafiyar mutum kuma wannan shi zai zama da mutane lafiya amma mutum ya kisa a ce an buga waye an ambatar da shi gaba ɗaya can sai ya ga kawai ba abin da zai ja malam Allah ta'ala ya sauki wannan ahalul warik kenan qala malik rahimahullah fa ahlul zahabi ahlul shami wa ahlul misr waɗanda suke amfani da azhab a wannan lokaci waɗanda suke su ne ahalul sham wa ahalul misr mutanen ƙasar sham da mutanen masar su ne ahalul qura <laughs> mutanen mutanen mina ba kuma manta da aka ce ahalul sham mutanen sham tsohuwar sham ko ba sabuwar sham ba wanda ya ta ya haɗa siriya da lebanon da urdun jordan kenan da palestine da isra'il su ne sham subhanalladhi asra bi abdi layla min al haram ila al masjidil aqsa kenan alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir قال رحمه الله وأهل الورق أهل العراق وأهل الورق وأن سكي azurfa su ne ahalul iraq mutanen ƙasar iraki su ne za su ba da idan ta yankin iraki ne da kusa da su su za su ba da dirhami dubu goma sha biyu amma abin da ya shafi sham ne da masar da danginsu da wurarensu su za su ba da zinariya dubu a mutum guda kenan to zinariya dubu din ce ko kuma dirhami dubu goma sha biyu ne shine ya ba da miliyan talatin da shida da dubu ɗari takwas da uku da ɗari uku da uku takan yi a yanzu idan aka sake lissafawa ya karu ko yaro ana fata mun gane wannan da ke wani ita ce diyar mutum to ko kaga lalle ilalla dole mutum ita ka tsantsan sosai da sosai wajen pat ya bage mutum pat ya yi kaza pat ya yi kaza za ga mutum balle har ya kai ga ciyar kwaɗi na mutum ya latsi mutum ana fira ya ce kwaɗi na bai taka a uzbilla wa mutum ne kwado ko kuma wani shi kuma dan tsabar neman kuɗi ne ya je Legas ya dawo ya je ya nemi kuɗin inda ya nemi kuɗin ba sai ya dawo a mota ta mutunci ba sai ya sami irin wannan motar nan da ba ta da bodi dogon ba a'a haƙodi ba ta da bodin gaba ɗaya eh ka gane ko sai ya hauta saboda shi za a kawo daga lagos zuwa kaduna za a shi 200 shi kuma tsabagen sai ya kulla kudin shi ya hau gago a wannan hanyoyi da suke ta gararau ba sai ga kawana ta watsar da mutane can ba ba abin da ba zai kama shi ba neman kudi ta ba to tambayar ma'ana ita ce laifin waye babu laifin ba ciki ko kuma a'a an je illela ne an yi an ciko mota da wake mota ita kanta motar waken buhu 500 za ta ci aka sa mata 750 da aka gama kuma sai aka ce to kowa ya hau naira 500 zuwa lagos ko zuwa abuja ko zuwa kaduna ana tafiya mala an yi wani shatale-tale kawai sai mota ta dare baki ta bare mutanen da ke ciki aka samu mutum kaza sun rasu an yi kaza ba an taɓa yanayin yanke salaja ba kwanan salaja na kun bai tona da kyau laifin waye idan rasofti sun kama mutane a ce ba sa ta wace ba sa sosai a ta dogon turanci a ta haɗa su Allah da annabi wani ce ya ga kamar akwai musulmi a ciki bari je mai magana wai duk ba sa ganin wannan a matsayin laifi nan ba akwai nasu an taba ta taba darewa ba mutane kullum ga sanan gawaki a ƙasa dole babu wanda zai fita da direba a ciki ai mallaka shi shi sai ya ce ko lodi ne ce kana ƙara mai buhu guda a sama ba za ka ƙara mishi ba yace ga asalin abin da mota shi za ta ɗauka kuwa a'a ina faɗa maka yanzu idan ya tabbatar cewar kada a ƙara mishi kada a ƙara mishi kada a ƙara mishi sai aka zo aka yi hatsari sai ya tabbata an ƙara ka fahimci wannan da ke ko da yanzu abin da zai warke da shi ne a gaban kotu ya kawo shaidu da yake ya tabbatar da cewa kada a ƙara mishi sai ya kawo shaidu da suka ji cewa lalle ya yi wuta wuta cewar kada a ƙara mishi an saci irin shi ne an ƙara mishi yanzu ya fita cikin masu ba da diya su waɗannan da suka yi ƙare-ƙaren ai da ɗan adam ba tafiya haka kawai in ba kuma da ba wanda tana haka ai mun yi wuraren da yake jubar jubar hadar hadar wurare kaza wurare kaza wannan babu laifi ake wannan shi ne al'amura kada a ƙara akan abin da yake don waɗannan hatsarurrukan da ke faruwa duk suna faruwa akan irin waɗannan abubuwa din قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك انه سمع ان الدية تقطع في ثلاث سنين او اربع سنين قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك yahya ibn yahya ya karanta da ni daga malik annahu sami'a shi malik ya ji malamai suna cewa anna diyata lallai ita diyan nan tuqta'u fi thalath sini za a raba ta ne a ba da ita tsawon watan shekaru uku au arba'i sini ko kuma cikin shekaru hudu su ne shekarun da za a ɗiba wa mutum na ya ba da diya ya ɗibi tsawon shekara hudu ko tsawon shekara uku kenan wannan kaga rifkan bil'a'ila kenan don a tausaya ma dangin masu ba da diya kar a ce to su je gobe su kawo ina suke da miliyan talatin da shida gobe su kawo sai a ce an ɗiba masu shekara uku ko shekara hudu to a shekara uku shekara hudu wanne ne za a ɗiba masu ƙala maliku rahimahullah wa salafu a habbu ma samitu ilayya fi zalik a ɗiba masu shekara uku shine mafi tsafta abin da na ji kenan hata shekarun ba kawai za a ce to su je sai lokacin da suka kawo bane eh. a shekara uku shine ƙarshe na abin da za su kawo kenan zai iya yiwuwa a ce duk wata shida za su kawo kaza ko duk wata uku za su kawo kaza ko duk shekara za su kawo kaza na eh? eh akwai diya kamila akwai nisfu diya akwai kuma aka ga addiya ya ce zai zama diya kamila kenan na'am قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب قال رحمه الله الأمر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر ذاك إجماع سأقرمنا مدينة annahu yadda al'amari yake la yuqbalu min ahli al ba a karban diya daga mutanen qura mutanen birane kenan fi diyati adiya al al'ibulu ba a karban raquma dan abin aka ce su bada shine az-zahab kullar da ke ko za su bada zinariya dubu ne wala min ahli al-amud hakan nan kuma ba a karba daga mutanen karkara ba a karban az-zahabu zinariya wal ba a karban azurfa me ake karba a wurinsu raƙuma raƙuma za su bayar nan da su raƙuma ne suka fi amfani da su wala min ahli zahabi haka na mutanen da suke da zinariya ba a karban alwariku azurfa a wurinsu kaga shi ma ba wannan shi ma wani nau'i ne kuma na azabar eh mana ka fahimci magana ko shi ma wani nau'i ne kuma raƙuma ga su kakawa an ce ba su ake bukata ba zahab ake bukata eh tunda shi ahlul qur'ani zahab ake bukata kenan yanzu ya ɗibi kuma ya bi kasuwa ya je ya sayar da su su koma a zahab ita ma ba wata azaba ba ce eh Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare maki da wala min ahli warqi azhab saka na mutan da suke da alwarq suke da azurfa to abin da ake karba ba za a karbi zinari a hannunsu ba kenan kowace al'umma kowanne yanki ga abin da aka yanke musu na diya shi za su bayar ban dai lissafa na na haka kwanaki na ga a wata jarida na dan wata kasa haka ya kashe ta kashe wani yaro take reno a saudiya za ta ba da diyyar dala miliyan guda diya dala miliyan guda yanzu nan gaba ko wani ta gani da tsinke ba sai ta ce yadda shi ba eh to aman da dala miliyan guda da wannan ai dala miliyan guda ya fi wannan yawa ko to sai ta ganyi wancan kisan da ta yi ganganci ne kisan ganganci ne sai aka buƙaci sai aka yanke mata aka ɗage kisas idan aka ce su ba da diya to kuma dama idan wannan ne eh yawa naira miliyan hamsin kenan قال رحمه الله باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون باب ما جاء في دية في في دية العمد باب da zai bayani kan abin da ya shafi diyar kisan ganganci idza ƙubilat idan aka ce za a karbi diyar ka san a kisan ganganci shi asalinsa kisasi ne kullum da ke ko abin nan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla shi asalinsa kisasi ne yadda wannan ya kashe haka shi ma za a kashe shi shine asali sai Allah ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akhin shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan zalika takhfifu min rabbikum warham saboda haka sai su waɗanda aka kashe musu dan uwa da gangan wana ji da kyau ko waɗanda aka kashe musu dan uwa da gangan gaba ɗaya suka yi ijma'i cewar ba sa son diya su ma so suke a kashe shi shikenan babu yadda aka iya sai a karanta mai aya kawai a mai karatun yanka qala ta'ala wa katabna alayhim fiha an abunna wa kabunna Allah ta'ala ya tsare mu baki da sai a karanta mai aya ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس sai a karanta mashi ayaki na sai a fille mashi kai kuma a daidai wannan lokaci za a kawo dan yan uwan waɗanda aka kashe na farko su ma a gaban su ba za su yi ga cikin yan kallo ba a za a ware musu su ne wurin zaman su daban dan su ga yadda hukunci zai tabbata kiri da muzu ba haka za ba su labarin ai an yanke mashi hukunci wani la'alla an yi ta bayan fage da shi kuna ji da kyau ko to amma idan suka ce sun yafe diya suke so ko kuma su goma ne mutum ɗaya ya ce a'a diya yake so shikenan mutum tara suka ce ayi ba zai yi ba kuma ayi in su ɗari ne ƴaƴa ne ɗari tasa'in da tara suka ce kisasi suke so sai ɗaya daga cikin su ya ce mu karɓi diya kawai kenan ya koma diya ba maganar kisasi kuma ba maganar cewar majority gadi vote babu wannan magana kago za a yi 99 sun dauki sun bi karfan ɗaya ko to in dai ɗaya daga cikinsu ya ce a karɓi diya to yanzu an dawo magana diya bakin su bai haɗu kan kisasi ba an zo magana diya to diya za a bayar shi sa malam ya ce babu diyatil amd babin da za ce magana kan diyar ganganci kisa na ganganci idza qubilat idan aka yadda za a karɓi diyar an janye mai kenan kisasi ɗaya kenan wajinayatil majnun kuma wannan babin zai mana bayani na taɓar gazar mahaukaci kisan mahaukaci mutum ne mahaukaci ya je kisa ya abin zai kasance kenan muna da a wannan babin muna da muna da matashiya guda nawa guda biyu قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاط وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذع daman ɗazu mun yi magana kan diya kamila cewar da aka ce a bada raƙuma ɗari ba haka kawai mutum zai ɗebo raƙuma ɗari ba da wacce aka haifa jiya da wacce aka haifa yau ya ce duk zai bayar da su a'a shari'a ta kasafta yadda zai bada diyar yadda zai bada nau'ukan raƙuma su ne malam zai magana akan haka to idan kisa ne na ganganci aka ce an yafa kisasi a ba da diya shi ma raƙuma ɗari za a bayar idan kisa ne na kuskure aka yi shi ma raƙuma ɗari za a bayar sai dai bambancin wurin bayar da su ne a nan ne suka bambanta a kisan kuskure ga irin raƙuman da za a bayar a kisan ganganci ga irin raƙuman da za a bayar قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى كانت الدنيا daga malik ibn anas anna bana shihab lalle ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri kana kula ya kasance yana cewa fidiyatul amdi adiya ta kisan ganganci da aka da aka janye kisasi din kenan aka ce to a karbi diyya. shi yasa ko a lokacin da za a zartak kun gane ko ko lokacin da za a zartar da kisan za a zartar da hukuncin ba lokaci guda ba sun ce akan karanta ayoyi sun kan wuraren da suke sukan karanta ayoyi ne wai har yanzu a nan ɗin akwai dama na siyafi kun fahimci wannan da ke ko na siyafi kuma wani lokacin kan samu wasu su wasu ce nawa suke bukata a bayar gaba ɗaya ka gane kun fahimci wannan da ke ko in suka kekashe ƙasa suka ce a tafi da ɗan wasu ya ji mutuwa nan shi ma ya ji shi kenan kawai ba za ka taɓa cewa sun yi zalunci ba wasu da zalinta a wani ne ba su tausayi ba shi na farkon ba a ji sa ba shi wannan na biyun bai ji tausayin na farkon ba sai ga ana ta kururuwa kare haƙƙin bil'adama kare haƙƙin ɗan adam kare to wai shi ɗan adam na farko da aka kashe shi ba shi da haƙƙi shi an kashe shi an kashe kiyashi ibn shahab yana kasance yana cewa fi diyatul amd a ta ganganci idza qubilat idan aka karbi diyar aka fasa kisasa aka janye kisasa ishruna za a bada raquma 25 ne binta mahaq nau'in su guda kenan binta mahaq shine allati <clears throat> allati ata alaiha haul wa dakhalat fi thaniya wacce yake raquman da sun cika shekara guda kuna ji da kyau sun shiga shekara ta biyu raƙuman da yanzu suna cikin shekara ta biyu ko da ba su gama cika shekara biyun ba suna dai cikin shekara biyu a wannan lokaci an kira ta bintu makhadh ne domin a irin wannan lokaci uwarta ta ɗauki ciki ka fahimci wannan da ke ko ita irin wannan raƙuman ita iyayensu sun ɗauki ciki kuma ita ake ta makhadh al makhadh al hamil mai ciki to a lokacin ba wai lallai dahir ne sai uwar tana da ciki ba abinda ake bukata dai a tabbatar da nau'ukan waɗannan raƙuman sun cika shekara sun shiga shekara ta biyu kenan ba magana ya ɗauko yan wata shida yan wata bakwai ya lissafa a cikin lissafi balle a ce yan ciya ko area ko yan shekaran jiya duk ba ta ciki sai wacce ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu ire-iren su za a kawo guda ashirin da biyar mun ji kashe na farko? Nuna zo kana. qala rahimahullah wa 25 za kuma a kawo 25 ta biyu binta labun ita binta labun allati dakhalat fi salisa ita ce wacce ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku dan a lokacin da ta shiga shekara ta uku uwarta har ta haifa cikin da take da shi ya zama na tana da hantsa sosai da sosai tana da nono sosai da kiranta binta labun yar mai nono saboda uwarta har haihu kuma tun da sabuwar haihuwa ce tana da nono sosai da sosai ta cika shekara biyu sai an tabbatar da ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku ita wacce za a bayar din kenan to ire iren su za a kawo guda 25 masa samu nau kenan 50 qala rahimahullah wa 25 hiqqa za a samu 25 25 kuma hiqqa idan ka ce hiqqa hiya allati dakhalat fi rabi'a ita ce wata ta shekara ta hudu a raƙuma sun shiga shekara ta hudu wannan raƙumi ɗan shekara hudu ayi eh? wa kamsu wa ishirin na jaza'a kuma a samu ashirin da biyar jaza'a allati da wacce ta shiga shekara ta biyar wanda ke har haƙoranta ma fara zubewa a raƙum ya yi shekara biyar ai ya fara girma ya girma to irin su kuma ire-iren su haka za a kawo su zubin su guda wanda suke cikin shekara ta biyar guda ashirin da biyar shi ne diyatu mughallaza kenan Allah ya tsare mu baki daya Allah ya tsare mu mana binta makhab ta cika shekara daya ta shiga ta biyu binta labuwan ta shiga shekara ta nawa abun nan jaza'a ta shiga shekara hikka ta shiga shekara ta nawa jaza'a ta shiga shekara ta nawa biyar haka ka lissafin ka tore shi sai ya maka saukin rikewa nan babu shekara ɗaya a ciki yawa قال رحمه الله وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكمة كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن يقله ولا تقل منه فإنه ليس على مجنون قوت قال رحمه الله وحدثني أي وحدثني كما عبيد الله بن يحيى الذي يا كانت الدين ابن يحيى بن يحيى الذي يا كانت الدين وانا ام مالك دغ مالك سمالك ابن انس an يحيى بن سعيد daga malamin malik shine yahya ibn sa'id anna marwan bin hakam lalle marwan bin hakam a lokacin shine gwamnan madina daga wurin muawiya ibn abi sufyan kataba ila muawiyah bin abi sufyan ya rubuta dogoro wasiqa zuwa ga muawiyah bin abi sufyan ma'ana kes din ya fi karfin sa kenan sai da yayi tuntubi sama me abin ya kunsa annahu yadda al'amarin yake shi yana zauna a madina utiya bi majnunin an kawo mishi mahaukaci qatala rajulan ya kashe wani mutum eh kwana ji da ke ko to sai ya buga hairkwata fakataba ilai muawiya sai muawiya bin abi sabin ya rubuto mai takarda ya ce ane kilhu ka daure shi tukunna dan aka sake shi kuma sai ya sake kashe wani kuna ji da kyau a daure shi a sanya abin nan abin da ake daura mahaukaci a daure shi a sa mai turu kenan abu na biyu wala tuqid minhu karka mai kisasi inda kar a karanta mai wa katamna alaihim fi annan nafsa bin nafs kar kuma a karanta mai ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl abin da za a karanta mishi shine rufi alqalamu an salas a ciki al majnun hatta yafiqa ko hatta bara an dauke hukunci daga kan mahaukaci har sai ya farfado har sai ya samu lafiya fa innahu laysa ala majnunin qawad domin babu kisasi akan wanda yake mahaukaci ya kashe banza a'a yan uwan shi ne za su biya diya kullum da ke ko na yi kalma ta yi tsauri sosai kasan haka ake fada to yanzu kenan yin ya za a ce kasan za a ba da labari sai a ce ya za a ce ya kashe banza kenan bai kashe banza ba yan uwan shi ne za su ba da diya قال رحمه الله عز وجل قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية قال مالك رحمه الله في الكبير دنگاني دا babban mutum والصغير da yaro karami nau kenan idza qatala rajulan jami'an idan suka hadu suka kashe mutum guda amdan da gangan wataƙila shi babban ya san wannan yaro karami ne ba za a mai wani abu sai ya haɗa kai da shi sai suka kashe mutum in an ce mutum ba lalle ne zaman babba ba ba lalle ne zaman babba ba kun gane da kyau ko ka ɗauko tun daga lokacin da jariri yake a ciki aka tabbatar da ciki aka zubar da shi za mu zo can gaba muna da babu aƙalli jini wacce aka dake ta cikin ta zube ka fahimci magana mata ne suke waye waye me yadda ya faru sai aka zuba mata da ciki ya diya zai kasance mallai likita ya zubar da ciki bayan cikin ya cika kwana 120 hukuncin shi da ban wannan eh kace me a'a duk za mu zo ba mu zo kan shi tukuna bari mu kammala wannan yanzu mutane biyu ne suka haɗu babba da ƙarami babba da yaro suka kashe mutum da gangan amdan da gangan qala rahimahullah anna alal kabiri an yuqtal abin da ke kan babban za a kashe shi ne kisasan za a karanta mishi aya ne ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri aya da za a karanta mai kenan za a sake karanta mai wata aya kuma katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafs wa lakum fil haya ya ulil alba. wa ala diya shi kuma karmin yaron zai kawo rabin diya eh raƙumi hamsin kuna ji da kyau zai kawo raƙumi hamsin rabin diya yan uwan shi ne kuma za su bayar dama qatulul amdi qat na amdu sabi khata gangancin yaro karami hukuncin sa hukuncin kuskure ne hukuncin kuskure ake mishi hakan nan mahaukaci can na mahaukaci da muka faɗa an ce a ɗaure shi kuma kar a yi kisasi za a ci gaba da bincike kenan su waɗanda suke da mahaukacin ba su sahi a turu ba ta yaya ake ya ake za a bincike su a ji babu gangancinsu a ciki babu sakacinsu a ciki sun san yana duka sun san yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza ta yadda in ya ganganci zai zama kuskure ne sai su biya diya kuskure Allah ya sauke da al'amura ne da yake in ana tsaye da su za ga al'amura sun zama daidai wa daidai da izinin Allah ba tsari mafi kyau irin tsarin musulunci kyakkyawan tsari ne daidaitaccen tsari ne tsari ne da ba wai mutum guda ko ƙabila guda ya goyi ba ko bangare guda na duniya ya goyi baya ba a tsari ne na gaba daya ya hau kan babba ya hau kan karami kuna ji da ke ko قال رحمه الله عز وجل قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته قال رحمه الله قال مالك وكذلك الحر هكذا wal abdu da bawa mutum nau kenan yaktulanil abda za su haɗu su haɗu biyu su kashe bawa da gangan ya za yi fa yuqtalul abdu za a kashe bawan ne kisasa don wa katabna alaihim fi abun nan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru wal abdu bil abdi saboda ka an haɗa baki ne da ɗa da bawa sai aka kashe bawa to anan bawan za a kashe shi wa kunu alal hurri nisfu qimatihi sai ya zama na bawan shi kuma dan zai ba da rabin kimar bawan ne shi ne abin da zai biya kun ga ba ce zai biya diya ba to in ce rabin kimarsa ko da rabin kima fa ya fi kudin diya fa eh? shi bawon da aka kashe aka ce ɗan zai ba da rabin kimarsa ba rabin diya ba to za a kimanta shi nawa ne sai aka kimanta shi zai yi miliyan 100 zai ba da miliyan nawa kenan zai ba da rabin diya shi ne miliyan 50 to haka miliyan 50 kuma ai ta dara diya ta dara diya kenan ko to haka nan kuma in aka kimanta shi zai yi miliyan 50 abin nan zai yi dubu ɗari rabin da shi ne na dubu hamsin musu Allah salamatu lafiya Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ya tsare mu ya tsare mana rayukan mu ya tsare mana hankalin mu da al'amuran mu baki daya kada ya sa ya zama nan mu za a ba ko mu za mu bayar Allah ta'ala ya tsare mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik